manuniya. Rashin gajiyar da talakawan da talauci ke ta tagayyara su ya sa wasu manyan ƙasa gaya wa duniya cewa cikin tsare-tsaren gwamnatin ƙasar ne fa akwai wasu abubuwan tuhuma. Wannan gwamnati ta gaji matsalar sai dai kuma ba yi dace da likitan da ya dace ba. Wai ni ban san dalilin da za a ce mu rufe boda ba. To wai mu mu ce mu rufe boda nawa na me? Ita ko kungiyar kwadagon da ta zuba zanga-zangar zungurun gwamnati gaya wa duniya take cewa ai cire tallafin mai a tare Najeriya ne ya tura ƙasar cikin wannan gwarama. Mu abin da muke cewa shine da kafin a cire tallafi an tabbatar da refineries din mu matatun mu guda hudun nan suna aiki. Ka ga maganar subsidy ma gaba ɗaya bai taso ba. A siyasance a gaskiya ba ni da jin akwai ɗan siyasa a ƙasa Najeriya yanzu da yake da mukullin buɗe wannan matsalar ba na ji akwai. Game da tsare tsarin tsanar tsotsar dukiyar ƙasa kuwa wasu waɗanda suka taɓa dafe madafin iko ne ke cewa ai sai dai kawai a baiwa masu mukami shawara cewa idan za su dumbuci dukiyar dukiyar ƙasa to ban da handama. Yau in ka zo na da gwamnati gwamnati da Allah yanzu ka yi sata ka yi sata kaɗan wanda zai iya dawo da kai zaɓe kar ka yi satan tarawa. In dole ka yi to in bai yi satan nan ba ba zai dawo ba wallahi. Waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. al alaikum barkamu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin hikima. Shiri na ɗari da hamsin da tara cikin jerin shashiren manuniyan da masu sauraro kawai yake son ganin ya yi wa hidima. Mai yi son yin hidimar kuma ke sa malaman addini saka baki akan al'amuran da suka shafi ƙasa da su kansu al'umma. Shehu, malamin addinin musulunci Dr. Ahmad Mahmud Gumi ya ce duk da yake a iya cewa gwamnatin Tinubu ta gaji matsaloli ne a Najeriya amma dai ita ma ga ta nan nan ta buge da dama-dama. Gaskiya halin da aka shiga a Najeriya sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wahalar tattalin arzikin kasa yadda ta barbare kuma abun sai kara tsanani yake yi mutane albashin su bai iya rike su ga bukatun rayuwa sai karuwa suke komai sai tsada yake karuwa ga rashin tsaro to wayan abubuwan biyu duka sun kaddabi al'umma ga tsoro ga yunwa to muna ganin ba abin da zai da da mu sai rike gaskiya da dawa Allah shugabanni su rike gaskiya su yi abin da ya dace eh, abin da muka fahimta wannan wahalan nan tana da dangantaka da kasashen waje domin shekara takwas da suka wuce gwamnati ne ta rayu akan bashi da yanzu wurin biyan bashin shine ake wahala to kaga kenan wannan gwamnati ta gaji matsalar sai dai kuma Ba yi dace da likitan da ya dace ba misali ne wato maimakon da suka zo suka karbi mulki su bi shi a hankali an yi barna da a hankali a hankali sai kawai daga farko suka ci hanjayyaye tallafin mai tallafin mai ya shafi dukkan rayuwar dan najeriya kawai aka ce an janye shi tun daga janye wannan ne abin ya tabarbare. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Naija Dr. Ma'azu Babangida Aliyu cewa yake ai doɗe boda bankaura ce da ta tagayyar tattalin arzikin ƙasar da gashi nan yanzu ya suma. Nan yanzu ba gashi dan kwanakin nan ashe wa'in su ne suka boye abincin ba don ya ƙara kuɗi amma kuma ba shi kaɗai ba ne, Wai ni ban san dalilin da za a ce mu rufe boda ba. Don idan ka dubi ECOWAS ka dubi west africa duka in ka tattara wato mutanen kasan eh, goma sha shida ko sha nawa ne duk da haka najeriya kawai mun fi yawa mu da komi in ka je duk kasuwansu za ga abubuwan da ke fitowa daga najeriya ne to wai mu mu ce mu rufe boda nawa na me saboda mutum ɗaya ko kana haushin kana jin haushin mutum ɗaya kawai sai ka ce ka rufe boda ba haka to idan ba mu kasuwancin ba za a yi wani abu ya shigo kuma abubuwan da ya faruwa mu yanzu manoma ba za su je ba 'yan makaranta ba su zuwa makaranta da sauransu saboda haka dole gwamnati ta dubi wannan abubuwan ba abinda za a tsaya ana cewa a'a yi wannan dan jam'iyya kaza ne idan rikici ya taso ba ruwanta da jam'iyyar wane ne kake ce sai dai shi shugaban kungiyar kwadago a jihar Kaduna wanda ya jagoranci zanga-zangar zungurun gwamnati Kwamar Ayuba Suleiman cewa dole ne su baje bayanin bayyana wa duniya abubuwan abubuwan da su suke nema ba bijirawa ba ne ni nake wakilta ni da sa magatakardan kungiya mu muke wakiltan reshen jihar kaduna a mitin din nan mun yi bayani muka ce mu saboda iskan yanci da muka samu a kaduna muna sha'awa a bamu dama za mu ƙara yin na bayan mu jihar borno su ma an dan so a hana saboda maganar tubabbin yan boko haram sun ce yunwa ya dame su ma sun ce wai za su koma daji ana tsoron kan wani abu ya faru su ma suka roƙa suka ce yau a ba su dama za su zaga akwai jihohin da ba su ba da takarda ga gwamnati ba su ma suka roƙa amma abin da yasa aka ce an janye saboda ita uwar kungiya ta kasa kasan ta yi daka an je cewa majalisa ta dokoki ta kasa kakakin majalisa ya fito ya karbi takardun kokin su kuma ya alƙawarin a basu sati biyu zuwa sati uku Allah da duk da aka yi yan Najeriya da talakawan Najeriya da mu ma'aikata za mu ga canji mun zo da bukatu goma sha biyu a tsari na kodago in muka zo da bukatu goma sha biyu in aka biya mana shida to ba mu da balamancin yayi ci gaba da yaji aiki mu abin da muke cewa shine da kafin a cire tallafi an tabbatar da refineries din mu matatun mu guda hudun nan suna aiki a dinga tace man a Najeriya kaga maganar subsidy ma gaba ɗaya bai taso ba malami a jami'ar babban birnin tare Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk kuwa cewa yake duk da matakan tunkuɗe tarnaƙin tumurmusa talaka da talauci yayi babu wasu matakai da gwamnatin ta ɗauka da kyau na tsantsa za a samu tsira bisa ga dukkanin alama. To a gaskiya matakan da gwamnati ke ɗauka kala-kala ne akwai wa'anda watakila na yanzu ne na kota kwana to wa'annan za a iya cewa watakila za a ɗan samu sassauci a kan abin watakila na ɗan kwanaki. To amma mahimman wato matakai da ya kamata a ɗauka na dogon zango a gaskiya su gwamnati dama ba a tunanin gwamnatin ne, ba tunanin shugabannin ba ne, ba kuma tunanin babban banki ba ne da IMF to wannan matakan ba fara daukan su ba kuma har yanzu IMF suna nuna kama ma kuɗin duk da watsewar da kuɗin yayi har yanzu ba a kai inda suke tunanin ya kamata a kai ba to wannan idan ba da wannan matakin ba kaya za su ci gaba da tashi naira za su ci gaba da faduwa kuma in ba kara wa mutane samu akai ba dole najeriya za su rinka shiga wannan alakakin na wato rashi da talauci. to dakta ta yaya za a warware waɗannan matsaloli a siyasance. a siyasance a gaskiya ba Bani ni da jin akwai ɗan siyasa a ƙasa a Najeriya yanzu da yake da mukullin buɗe wannan matsalar ba na ji akwai. Sai dai a ce kowa zai iya tafiya da irin nasa tsarin watakila za a fi samun sassauci inganci da tunani mai kyau da kuma wato sa kai akan cewa sai an samu masalahar wannan matsalar. Game da sauke sanwar salon sungumar sununun dukiyar ƙasa da ake zargin masu mukamai na yi kuwa tsohon ɗan masokilan tare Najeriya Malam Abakar Cika Adamun jihar Neja ne ke cewa in dai siyasar Najeriya ce to babu yadda za a yi ta babu cuwacuwa ko camama. Mu kyautata mu'amalanmu da Allah. mu riƙe junanmu bisa ga amana mu bar hasada mu bar cin duduniyan yan uwanmu kuma kowaye mutum duk girman shi in gaskiya ta zo ka faɗi gaskiya sai dai ka ce abinda Allah yake gama annabi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana sai ka gaya mai da hikima amma kar ka yadda wani abun hasafi ko wani abu da kai da shugaba ka kasa gaya mai gaskiya za ka gaya mai gaskiya yo in zo na da gwamnati gwamnati da Allah in za ka yi sata kai sata kaɗan wanda zai iya dawo da kai zaɓe kar ka yi satan tarawa in dole kai sata. to in bai yi satan nan ba ba zai dawo ba wallahi Shi zan ce maka ban yadda da wannan tsari ta babu gwamnan da zai dawo bai sata ba wallahi. Amma za ka iya tarka gwamna ka ce eh, sata kaɗan ai daga kamar ka. In na sanna wala da duk wanda na girma da duk wanda ke tsarana ba wanda ba zan kallon gaya ba don me ƙarya ce malamanmu da fastocinmu shin gwamnonin nan ba sa kawo muku kuɗi idan aka zo zaɓe to ta ina suka samu duk abin da ba ta kasafin kuɗi a rubuce to barna ne in baka ce sata ba to bari kira shi barna to amma ai babu kuɗin siyasa ya isa ya rubuta ko da ba bata kasafin kuɗi ya ce ya ba delegate naira dubu goma goma su sharuwa ko ko ya ba da kuɗin supervising polling unit duka kuma ana kai su kowa ya sani ba ƙarya ba ce to duka waɗannan tsari fa sai mun rabu da su. To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafun iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai guzurin wanda ya hau jirgin sama. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da uku ne su yi sallamar cikin kujerin da dama da su ne ake yi musu alfarma. Kuma madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai Muhammad Hafiz Baballe da Mustapha Nasiru Batsarin jihar Naija sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga bangarori daban-daban saboda tsabar azama. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.